Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin irin su rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. Ga masu sauraron mu a ƙasar Ghana kuma suna iya samun wata Alfa Radio. Sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a suna na Aisha Mu'azu. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari. To sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu jama'a barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku cikin shirin yau da gobe inda a yau za mu duba irin ci gaba da aka fara samu a tashe-tashen hankali da yake faruwa wajen matasa. A shekarun baya ana yawan samun fadace-fadace tsakanin matasa a nan jihar da magaran. Al'adar matasan da magaran kenan su haɗa majalisar su da ake ce ma fale ko fada inda suke zama su tattauna al'amuran da suka shafe su suna kuma yin shayi shayi tare da sauraron kiɗa wannan kuma a unguwanni daban-daban a nan cikin da magaram ta haka kuma idan wani saɓani ya samu sai ka ga faɗa ya ɓarke ganin abin na neman kamari ya sa hukumomi da masu hannu da shuni suka shiga lamarin idrisa sani na ɗaya daga jagororin wannan ƙungiya na fale ko fada ya shaida ma yau da gobe yadda wannan al'amari yake faruwa a da assalamu alaikum sunana idrisa na malam wanda aka sani da bawo ina harkar fada da fada kuma eh, yanzu da ikon Allah dai Allah ya samu tuba horon da muka samu na kwanci hankali da yadda za mu zama da hakuma da 'yan uwanmu don mu hasa yanke-yanke mu hasa eh, bugon ko mu hasa fada. ban ginshi numfashin ka ba akwai wasu abubuwa da da matasa ke kaɗan gutsuro mana kaɗan daga cikin irin abubuwa da matasa suke wanda kai ma nake ji a da ka yi su mm. eh gaskiya abubuwa da da matasa suke yi babban na farko dai haraka hada ne da adduna da wata yuga da wata kanga amma yanzu tsakanin da Allah da iko Allah akwai sarki kwarai biya. saboda wannan watsatsan saboda Allah babban na farko rashin aikin yi ne kuma na biyu manyan ma ba su tsara suna shawartar mu ba su tsara muna hira tare da su muna canza miyau yadda ya kamata menene ya kamata a yi a cikin jihar da magaran nan wanda za a kawo sarkin abin nan ko a tambaye mu meye matsalar abin nan muke yin wannan abin haka tunda wani ya tashi gidansa babu kuma ya gani wani akwai wani ya tambaye shi me yasa ka samu wannan kayan ce kwace ne ba wani ya ce a sata ne to duka shi ne ki kawo kana yin dumin wani hada lahin waye eh na dama ni babban na ko lahin waye ne ke uwa ya ki ta tahi gari ta dawo kin ganda da sallah ko kin ganda da kuɗi ba ki tambaya wa ya bata kai baba ka huta ɗanka ya zo ya sake kaya ya ka ganshi a saman inji haka ganshi da martabul babba kuma a gidansa ba a ci ba amma kuma baka iya tambaye shi wai ina ne kake zo ki samu wani kuɗin he in an kama ɗanka kana a lokacin nan ne an gaya ma ɗanka kace ko ɗanka ba barawo bane ko ɗanka ba mahaɗaci bane ko ɗanka ba mai sai da ƙwaya bane ko kuma ba mai shan ƙwaya bane kai ji inda matsala take te to kuma shine babban na farko a lokacin nan bayan mun samu farmason ɗin nan he aka ga eh, lalle ni abin da nake yi da na hwasa shi ashe mutanen nan suka ba mu horo suna biye da bayan mu sau da kawa sirtuni suna biye da bayana to ya ne aka yi hal kuka yi wannan kungiya ta ku eh kungiya ta mu yanda muka yi ta taro taro ne ni da hari ina tsamancin kamar a gidanmu akwai abu akwai kuɗi to lokacin nan ne muka zo muka shirya wannan menene makamai nake so yi kake da wasu adda in za mu tafi hada mu dauka har ya zo muka yi kungiya haka kamar dai mu haɗa kanmu mu dai ba a taba mu to a lokacin da ne Allah ji ga murgan yark muka zo aka yi wani kungiyar ta fada da fale haka dora ko miri aka yi wannan shine president wani shine president wani shine president kwamitin nan biyar shi ya biyar din eh, nan ba mm. to ya Allah ya mai gajeren kwana ha aka tawaro mm. to shine kuma a lokacin nan muka rike halo a lokacin da ya muka dora mansar aljan shine president din mu na fada da fale to kuma shi ma dai har yanzu dai ana na ana ta ja amma da iko allah akwai sauki a kan wannan harakar falan kamar yanzu ita kungiyar da kuka yi ta fada da fale ta kamar tsakanin ku ne in wani ya taba ku ku rika rigima ko ce ba ku yarda ba da sauransu eh ta tsakanin mu ne don da gaskiya yanzu ba a kari gare ta jiwa ba amma kowanne a cikin fada su suna da karin su daidai yadda suke tafiya tunda da akwai babba wanda je jagoranci gurin ko da wani tashin hankali ya samu a cikin unguwa ko kuma cikin duka jihar da magaran shi zai je ce a je a gani su wane ne suke yin kaza sabtu ne na farko ne ne nake fara zuwa ta yi gurin wannan mutana. to kamar kungiyar eh, magabata ne suka muku ko su yan furoshi haka kamar da kaka ne aka jayo ku a jika yadda nake so in sani ya aka yi aka jawo ku a jika hal kuka yi kungiya hal ake ba ku horo eh, a kungiya magabata ne suka janyo mu kuma bayan magabata suka janyo mu kan masu da shuni suka zo suka ba mu horo horon da aka kaba mu jika bibi ce aka ba mu dan ni da ina ganin wannan jika bibi na ce musu kai wannan jika bibi wa dan mu hasa na tashi hankalin shi jika bibi za ta mana eh, akwai yawala kabiru na sart shine ya ce mana ku zo ni ma dan da magaran ne ni ma a hayan da magaran ne ga gidan uwata ga gidan ubana an kuka ga wannan abin da nake gaya muku ba alheri ba ne an kuna so ku mana komai na kuke sai na ce to babu lai ku za mu saurare shi to a lokacin nan ne muke ka saurara shi hasa muka gane da ilalle wannan abin da muke yi ba alheri ba ne mu hasa tunda a lokacin nan ba mu iya zuwa gurin hukuma mu ce a ko mun zo beli ko mun zo a ko dan tashi hankali ko ko a ko wani ga can ba mu yarda da shi ba da ba mu iya wannan ba an yarda ba da mu ba mu yarda da su su sun yi gabas mun yamma ne hmm. amma yanzu kuma he zaman to a tsakanin da Allah muna gane ma juna tare da hukuma amma kuma muna son a ce a samu akwai wani dan kuskure da ya kamata a ce an gyara don a yi tahiya daidai su ma hallo matasan su gane hakuma na tana tare da su har gobe haji bi daga wannan shi kabiru dai baku wannan shawarar daga nan ne aka shirya horo aka rika baku horo mm. eh horo gaskiya wata goma sha takwas aka ana bamu horo da warin mu hamsin aka fara dauka sai da aka yi wata hudu ana bamu horon wannan wannan wata hudun kan da yanzu za mu zauna da mutane lahiya kuma mu gane da wannan haɗan ba alheri ba ne a ƙasa tuja da magaran da mahi ko ina ƙauri kuma tsakanin da allah da muka gane eh, lalle wannan horon da ake bamu eh, mai alheri ne kuma wanda zai samu ci gaba ne sai muka ce ma ya wala kabiru akwai sauran mutane wanda ya kamata ba a kira ba a lokacin da mu hamsin din haka ƙara wasu mutum hamsin aka zama ɗari hallu saura suke ka kuka da eh, wannan horon kuma ya kamata a ce firizan bawo mun same shi firizan erika mun samu wannan horon kana hado suka kara talatin a talatin din nan ne a gama mu ɗari da talatin ne aka yi wata goma sha takwas ana ba mu horon wani to wannan horon da muka samu a shi ne muka gane ga yadda za mu yi da mutane ga yadda za mu iya zama da mutane da kowa in ya mana kallo yana mana kallon a wannan kun taba shi yanka kaza amma yanzu mutane su gane a wannan wa abokin zama ne mu mahimmi ke jin daɗi da mun zo mun ba su hannu suna karba da ka ba mutum hannu ma bai karba sabida tsoron kai dan ta'adda ne wanda za ka yaƙi mutum ne ko kuma ka je ma kuskure ku biyo dare ku yanka shi abu kaɗai ka hudu yuka ka yanka shi to kin ji a lokacin na nema har muka san eh lalle wani abubuwan da muka yi na da gaskiya mun yi kuskure kwarai mm. amma muna fatan Allah ya yi mana kuma al'umma wanda muka kwara su ya yi mana. Mm. To kamar daga nan ne sai aka naɗa ka kamar shugaban matasan kake bi kana musu waye kai. eh dama eh ta da jagorancin kwamintarwa na consideration eh shiya ta uku mm. yana haraka jan kuma dama haraka ita falon ita ce na ba karfi da yawa kuma dama muna harkar eh, taimakekeniya kamar wata sharar unguwa sharar makwantai duka muna kirawo abokanmu na arziki su zo su kama mana dande mu tsabtace unguwanmu bayan shi ne a lokacin nan ta furojan eh, da bayan horon da ta ba mu ta ga eh, lalle wani ba Allah ya tuba tana biya sau da kafa ta gani menene nake shiga da hakuma da shi eh, matashin talaka ya ne wani irin sulhu ne nake nema wani sulhun ba ni son a ta gurin hukuma a gida nake da an sasanta shi a kashe wuta ka ta ta gurin hukuma ta ta ta gurin hukuma ɗaya ya da kuɗi ya bada ya mai tara amma in aka tsaya a gida kowa bai ba kowa ko bai ba kuma za a haɗu a gaisa a zumunci kuma zankon zumuncin ya ƙara karuwa tare da al'umma amma aka je gurin hukumawa rabuwa ta ƙara rabuwa tunda kai ka kai ƙara na ko ariye ne a dama ban da gaskiya kuma dama shi mai gaskiya ake ba gaskiya mara gaskiya ya a bashi rashin gaskiya shi hmm. to shi ne a lokacin nan ne hannacin lambar yabo to ni lambar yabon da fari wasa na ɗauke ta ya ka ce na je ita zini juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace na a ba kyawa ba khiyana. Wannan kenan. A wani bincike da aka gudanar, an gano cewa matasa a faɗin duniya suna cikin haɗarin fuskantar tashin hankali ko masu da kansu zama masu aikata shi. Da akwai yiwuwar 'yan siyasa da masu bincike su yi wa matasa kallon wata matsala da ke da bukatar a warware ta. Sai dai kuma binciken ya gano cewa matasa suna sha'awar zaman lafiya. kuma suna ba da tallafi wajen tabbatar da samar da zaman lafiya kasancewar su ma tashin hankalin yana shafar su sukan yanke shawarar taka muhimmiyar rawa don tabbatar da zaman lafiya mafi yawan lokuta ana raina irin rawar da matasa za su iya takawa wajen tabbatar da zaman lafiya sai dai rashin aikin yi da ilimi suna daga cikin muhimman dalilan da ke jefa matasa cikin tashe-tashen hankula ba Nijar kaɗai ba wannan matsalar ta tashin hankali tsakanin matasa a wasu shekaru can baya ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya inda ake ayyana su da mabambantan sunaye sai dai abin ya yi sauki ko da yake a 'yan kwanakin nan an samu wuraren da aka sake samu irin waɗannan ayyuka na tashin hankali tsakanin matasa. To kafin mu koma ga tamar bari mu kawo muku ra'ayoyin wasu matasa akan wannan matsala to na farko sunana nasiru muhammad akasari dai yawanci abin da yake fara kawo rikici dai ba ko a wantan dai shi ne dai wannan dai a ce ana musu to wannan musun yakan iya gawo yadda wannan bangaren an faɗa ba su yadda ba kuma wancan bangaren ba za su yadda ba to sai yake ga an fara faɗa to akasari shi dai dabanci dai a nan arewaci dai namu dai yana zuwa ne dangantaka da rashin aikin yi wani allah a ce mutum yana aikin yi ba shi da wannan lokacin da zai zauna a ruwa har ana faɗan daba da shi kuma shi rashin aikin nan shine babban makasudin abin da yake jawo faɗan wanda wani sa'ilin ma mutum yana tafiya ko kana rike da wayar ka kai ne ka zo ba ko baka sani ba sai zai shiga an cire ba wuka an ce kawo waya ka baka da wani makari ba da za ka yi dole ka ba da waya ka ce da ranka sunana maryama usman daga kaduna wace na ya'ya biyar sun san dama daba yana nan kamar group group ne na mutane da wannan group din suna da nasu abin na ɗin daban wayannan suna da nasu suna da sunayensu daban ba sa yuzin suna ɗaya ila su dama suna da matsala na zafin rai kuma a lokaci ɗaya suna da kuma gaba tsakaninsu amma kowa ya boye shi ana zaman tare a yi wasa da dariya to abu kaɗan zai kawo wannan rikici kila sun samu sun samu rashin jituwa akan kila musu ne aka yi kawai sai abin ya tada ko kuma a wannan daba yana harin kaza sai shi wannan daga wannan gutsi shi ma ya je taba abin shi kenan yake ga an tada rikici kawai yi na abin da nake ganin yake janyo irin wannan zaman majalisar da kuma wannan rikice-rikicen tsakanin samari yana nasaba da rashin aikin saboda ilimin suna da aikin ba shi ma da can din da zai tsaya kula da irin wayannan nau'in rikicin ba ma ya maci sannan kuma da akwai shi ma nufin iyaye saboda wani lokacin zai zama na cewa su ma iyaye ba sa kula da 'ya'yansu yadda ya kamata ba sa sa makaranta ba saboda duk wanda yake da ilimi zai san cewa ko da yana da ilimi na addini da fuku da wanda yake da wannan ilimin zai san cewa islamikan cewa shi kan shi irin wannan fadan haramun ne a fada har da a fitar da jini shi kan shi haramun ne kuma Allah ban zai ba so duk wanda yake da ilimin addini ba zai yi irin wannan ba sannan kuma wanda ma yake da ilimin boko ya san cewa constitution bai da irin wannan tsari ba saboda haka kin ga ilimi yana ɗaya cikin dalilin da yake janyo irin wannan rikice-rikice. Na farko illolin da yake kawo rashin tarbiyya ga wa'inda yayan da yaran da suke tasowa matasa kananu kenan to in sun taso sun gana wannan faɗa wasu kan sukan ɗaukan shi kaman abu ne na al'ada sai a tashi ana yi to kin ga inda a ce an samu tarbiyyar da cewa tun daga gida ana hanawa ana kwaba ina ganin ma za a in samu sassauci wasu ana kwabansu su amma mafi akasari wasu dai gaskiya mafi akasari ba fiye kwafin su aka yi ba wani ake kwafa din suke yi to wa'annan ya ya zamto kaman dara ce ga iyayensu wasu Allah yake gwada su ya ganin yanayin zuwin haƙurin su da za su shawo kansu su zamto mutane na gari a al'umma. kin ga kamar zamanin yanzu yaran sai a hankali sai ka bi su da siyasa yau ka yi gobe ka yi mishi nasiha jibi ka ba shi misali ka ga wancan da ya bi an daban nan karshen ta ba shi da kunni ɗaya a'a ba shi da hannu ɗaya a ba shi da ido ɗaya saboda rikicin su sai a hankali ba da bikin ganin Allah ya taimake ka a cikin lokaci kaɗan sai ka ga ɗan ya ɗauka in kuma da ɗan sauran aiki sai ka yi ta fama kana addu'a har Allah ya kwaci ɗanka a cikin in su shiga irin wa'annan mutane. suna da tasiri sosai saboda gaskiya suna taimakawa wajen gurɓacewar al'amura da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba na farko gurbacewar tarbiyya ta kananan yara su kansu abin da suke gani su dama shi karamin yaro a yake gani shi yake ɗauka sai ba wannan shi ne nan je sannan na biyu irin wayannan rigingimar rigingiman suna janyo lalacewar kasuwanci saboda duk inda duk inda ake wannan rigingimar rigingiman za ki ga wayanda suke kasuwa irin wannan wajen ba sa iya samun damar buɗewa ko kuma in sun ma buɗe a tsorace suke ko da yanzu ake duba kamar da irin abin da ya faru a wannan zanga-zanga wanda ma ya kulle shagon shi ma an buɗe shagon mai irin sace-sace yana lalata tattalin arziki shawara ɗaya zan iya bawa iyaye shine kar a gajiya na farko iyayen an san su da addu'a ne shi shirya na gurin ubangiji na biyu kuma kwaba kada a bar yaro a ce lallai dan baya yi ko ya girma ba za a kara mai magana ba a'a in an mai magana din ko da baya jin na kowa na iyayensa dai ko ma ya ko da bai za lokacin ba wata rana dole dole zai zai ji ko kuma ko bai ji ban ba sa nan zai iya tunawa da fadace da fadacen da suke mai da nasihohi ya canza ya zamto na gari ina ganin matashi dan uwan matashi yana da tasiri na farko shi zai fahimta da kuma lokacin da ya kamata ya mai magana sai dai akwai abu guda ɗaya akwai wasu matasan namu wanda idan allah ya shirya da su sai suna kyamatan wayanda su suke harkar wani allah inda a ce sun dan jawo su a jiki suna gaya musu cewa wannan abin da kake yi ba daidai ba ne ka yi haƙuri ka daina to ina ganin za a samu canji ba lallai a ce dole sai gwamnati ko iyaye ba idan kana da aboki alal misali ko da unguwa ne idan dai shi wannan abokin shi baya harkar dabanci kuma ya san kai abokin shi ne kana dabanci to ina ganin a hankali in ya ma yau baka ji ba gobe ina gaji ba za ka je zai fara tasiri har ya kai gama ba ma kama yin goron da ake ma yin dabancin. yanzu za mu koma ga tamar domin ci gaba da tattaunawar. daga wannan lamba ya ban ne ka je Amerika. na je Amerika ba eh, to bayan da na da daga Amerika ne kuma eh, sai kuma allah ya kara ɗaukaka ni nake zuwa gurin kamar yan boko haram wanda aka kama da wanda suka tuba nake wayan musu da kai da wannan harka abin tashi hankalin da kuke kuna zuwa kuna kashe uwayenku kuna zuwa kuna kashe kanninku kuna zuwa kuna kashe yayanku kuna zuwa kuna kashe kakanninku a ce wannan ba alheri ba ne to saboda allah da muka hira da su wani da wani da ya gaya na kangi ni ma sai na ce mai eh, wannan abin da ka yi ya kamata ka shiga amma bai kamata ba ka ta ka ba da haka ba da kai ka kashe ko a da ka kashe inda wani sai shi yi sati biyu bai gaba cika kulla ɗari sa aka masu zo ga aikin Allah ko ka kashe ko an kashe ka aljanna dirati ne kuma aka dinkuma masa kuɗi na wuta hankali ita kuma wata da na hira ita ce ita malku ne ma take gaba masu amma malkun take dawa musu kuɗin da ake ba ta yau santa su kuma matasan wasu da su gaya masa suka wallahi su kawai abinci ne suke tara ruwa su kai musu in su kai musu ruwa suka zo kuma su zo cikin gari su ta wasa da kuɗin su ana orkes suna zuba kuɗin su suna wasan su hidin da ba ma cikin gani kenan shine mu a magabata a shugabanni abinda muke so su gane matasan nan sa su a jiki su kula da menene suke yi menene mai kyau menene mara kyau in ya so a lokacin nan ne za a gane eh mu ma za mu san da eh yanzu eh, shugabannin nan ba irin na da ba ne ga irin yadda suke tahiya da mutane ga irin yadda suke ma matasa ga irin ta yadda suke so yi eh, matasa su taho sak a yi ta za mu ji daɗi bayan mu za ta ji daɗi kuma yawa in an sa matasan a jiki kamar kowa ya gane ilille eh, wannan abin na yi shi daidai ne wannan abin na yi shi ba daidai ba ne mm. kuma a komo irin na da menene a komo na da a komo a kara wayar da kai amma wayar da kan da nake so a komo a yi ba ni son a ce dan gidan wani ba ni so a ce daga biro a ɗauko takarda a kurta da suna an ba da horo a haɗa kowa da kowa a haɗi a radiyo da tele kowa ya samu labarin eh, lalle ga abin da za a yi kuma ga irin mutanen da ya kamata a ce an ba horo a kan shi kuma mu mu shugabannin mu zo mu sa ido mu gani eh mutanen ne wanda ya kamata a ɗauko a ba horon ko ba mutanen bane wanda ya kamata a ɗauko a ba horon ni shine babban horon ciki na da nake so bayan irin horo da suka samu bawo ya dage kai da fata wajen waye kan 'yan uwansa matasa na su gane irin wannan abubuwa suna da haɗarin gaske ba kuma alheri ba ne abin da har ya kai shi ƙasar america dan ba mu labarin zuwanka america eh, gaskiya zuwa america ni da naje america da hari na aza kan da Allah da ni shigo cikin taron ni na aza kawai kashe ni zai wallahi na zo na gaba ba haka nan bane <laughs> yo da na shigo ciki na ga mutane da bindigogi hidin da ba tsammani kuma aka za aka sa ni aka ajiye ni kusan wata tsohuwar shugaban kasa na ita nan take baya baya take ita ma aka ce ta ci lambar yabo saboda a lokacin tana mulki a cikin jihar ana tashi hankali amma ta kakwanci hankali a cikin jiharta to to shine aka ce ta ma ta so a bata lamba ya bani irin yadda aka bani kai ma kuma gashi ka yi kokari akan matasa yawwa eh shi gashi ni ma na yi kokari akan matasa irin abubuwan da na yi eh da na je ma ne na ga an haska irin abubuwan da nake ni musamman da ana dauka he da na je na ga ana haska su har lokacin da ta yi masallaci juma'a ga nan inda na zo na ga an dauke ni he na tsaya nake ta nazari wannan hoton na yaushe ne Allah sarki wallahi to ni shine wannan abin ya kara darme mini kai kuma ya burge ni na ji daɗi amma inda suka kara bani Eh, tsoro da naga an kai ni ita jawa 200 sunday na ganin to abin da ya dame kai na ce ka ga wani ta sarauta Allah an Allah bai kai ka ba guri bai ba ka ga irin wani abin to ni shine wannan abin ya kara dame min kai ya bani daɗi na yi murna akan shi kuma nake farin ciki Allah sa gobe a ce wani ne mm. tunda an ba ƙara azama wajen shawo kan matasa ina cikin yi ko kwanan yau ko mm. kwanan yau yanzu haka kiran nake miki yanzu daga belin wani ma ne nake mm. saboda eh, belin da na ta yi mai sauki ne amma mai wahala ne mina ne mai sauki ne mai wahala kamar faɗa ne suka yi to ya kai bai kai da yanka ba bai kai da bugu ba amma a ya kurta da je ya yanke shi mm. ya ce mai wani abin ba daidai ba ne mm, eh da mai fada ya ce to da Allah ya zo ya yi mai da ya yi mai da muka zo kuma aka mai tare shi ya huta wayan suke ta godiya suke ta godiya na ce wannan tashi hankali dauke anguwa bai da amfani ku zo a yi abin da za a ci gaba ku unguwa ku a tafalwado amma kullum a ce unguwa ku kaza unguwa ku kaza wannan titin kaza wannan titin kaza ce masa bai da alheri. zaman lafiya da juna zama na roƙon amana Madalla yanzu kafin mu karkar shirin zamu leka bangaren kwalama. To madalla masu sauraro yanzu kuma zamu mu leƙa filin kwalama inda zamu saurari yadda ake yin awara daga bakin rumande mai awara. To salamu alaikum. Ni ce rumande mai awara. Mu dai inda muke yin awara. Idan mun so waken suya, mu hece shi, mu gyara shi, mu ne tsakuwal mu gyaggyara he mun ne tsakuwal mun gyaggyara tukun mu jika mu hece mun muka hece kuma he mu sa a ruwa an muka sa a ruwa in ya wake ya jika ya jika ya lup he mu kai shi mashin mun muka kamar kwana yake a ruwan koko wuni ma ya isa idan ta sa hece za a yi sai a jika shi da dare in aka jika shi da dare kamar kai barcin ka na fari rum na fari ya shi zuba wake ruwa idan ka zuba wake ruwa wake in ya jika sai ka tsame shi ka kai shi mashin in ka kai shi mashin aka nika maka aka markado aka markada maka yake zo ka tace shi da makayanka mai kyau ya ake tacewa eh da makayanka mai kyau ka zo ka jera su ka makayi uku ne za ka yi ka tace shi ruwanka ka abudo sarkakakke a rihe sai ka ɗauko shi in ka ɗauko shi ka bulbula a babban roba an ka bulbula a babban roba da nukan nan ka ka kayan ka ka aji sai ka gama ka juya ka juya ka juya ka ka gama shi in ka gama cikin kullun ne ake zuba ruwa a cikin kullun ne ake zuba ruwa an hmm. aka zuba ruwa cikin kulli a dama an aka dama a taci. da me ake taci da tame a ba da tame ba ake taci tace hmm. wannan abu na gurin yan gumama da ake sai da shi ne mataci da shi ne muke yin awa da dan kyalle hori hmm. da shi ne muke taciya muke yin awara to malama rumande gashi kin tace awararki da ki mai kyau kuma daga nan sai yaya sai tukunya a wanke tas sai ka zo ka zuba ruwan wannan da ka taci? da ka taci. in ka zuba shi a cikin tukunya idan ka zuba shi ka da shi yi ka rihe shi rub in ka rihe shi rub in ya ta in ta taso da ɗan ruwanka na awara ka ajiye a gehe ka rihe shi sai ruwa ne na awara kamar ruwan awara na da mm. in kai kamar na jiya sai ka ajiye shi a cikin dan su mm. in ka ajiye shi a cikin dan su sai ka dauko shi sai ka tsako da karen a cikin ruwan awara tarwa mm. in tarwa sai ka rihi in ka rihi an jima an ka motsa sai ka ga wannan kin awara ta yi saba saba eh. ta fara tuburewa eh to shikenan awara ta kare sai a fara suya daga nan wannan a sai an kwali daga nan kuma sai yaya daga na an kwakwale sai ka ɗauko bahun ka tas a wanke ka kwashe daga cikin tukunya nan ka sa cikin babban roba ka kulli cikin buhun ake zuba cikin bahu kake zubawa hmm. sai ka kulli in ka kulle tab shikenan sai ka ajiye akan wani tare ko a cikin wata roba ruwa tsab sai ya tsame in ya tsame shi ke nan ya ki ƙaton ranki ya ki juye ta sai ki yayyanka ta yin da kike so yanka irin wanda kike so za ki wa a wurin ki. To daga nan kuma fa? Daga nan kawai an kaso manka sai ka zuba a cikin kasko. In ka zuba a cikin kasko idan da kwai za ka soya ta koko da mai zaka soya ta inda kwai ne da kwanka a gehi da kayan hada ka ka kada da albasarka da tahornuwarka da dan attaruhunka mm. sai ka gama ka kada kwai he ka ka tsoma awara akwan amma ka sa dan aran maji mm. he kai ka tsoma kana zuba kana zubawa in kuma da mai ne zuki soya ta da dan jikin ki kin yi a gehe mm. sai ki soya kayan ki tas ki soya ki kana soya ana sai kina soya ana sai ko zanci ya kai to kamar yanzu wannan shi jikin da ake hada da awarai eh. kamar ya ne ake yin ta kamar yanzu albasar ki kin so albasar ki kin wanke ta kin gyara ta sai ki yanka ta tsab in kika yanka ta tsab da aran majinki da tahornoki da attaruhu da wannan kayan yaji mai kamshi na kasuwa da ake saida da shi ne muke hada da dan gishiri da magi ana ake yin ji mm. an aka yi ji aka kare ya ake yin ji ji ki na gaya miki albasa ake sawa an kika sa albasa ki ta dan sulala ta dan sulala haka sai ki kawo aran maji ki da ko da yake ka ta kisa ki sa da attaruhu kin daka su eh a dake a gehe ki dauko ki sa su sai ki dauko aran maji ya biyo baya mm. sai ki sa dan kayan yaji mai dan kamshi an an dan jima kadan ki sa kayan yaji mai kamshi ya ke ki ki juya ki juya haka shi kenan yake dan ƙara ruwa dan ji ya ƙare wasu kuma suna ci da yaji ko ai wasu da yaji suke ci mm. to ban gimsinin fashin ki ba kamar a can baya ina so in sani akwai wasu suna sa lokacin da ake dafa ita wannan awarai wasu suna sa alimin ko warai akwai masu sawa amma mu masu sawa alimu. Mm. Mm, me yasa ba a sawa ne koko a ni dai ban tardo ba gudun mm. shi yasa ruwan kadai kike sa ni dai ruwan dai kadai nake sawa to madalla mun gode malama rumande mai awara a nan da magara masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wakiliyar tamu tamar abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ta dukkanin abokan aikinmu a nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ni aisha ma'azu nake muku sallama.